والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farin jaka da aikace daga Allah barkanmu da sake kasancewa a wannan darasi na mai albarka da muke gabatarwa a ƙarshen wata duk asabar ɗin ƙarshen wata wanda yau ina jin kwana wata ashirin da uku ne ga watan rabi'u sani haka ne auki ga watan boko kenan zan ce ko ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku wanda shi ne ya dace da da sha nawa ne sha biyu ko ga watan rabiu sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina idan ba manta ba a satin da ko a watan da ya wuce mun tsaya ne akan al'imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yu'azzibu al-khalqa fi an-nar magana akan azaba da Allah ya tanada ga bayinsa wanda ba su bi shi ba a wutar jahannama Allah kiyaye to sai gabar magana 87 مالك والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز yana daga cikin aƙidu na ahalus sunna cewa ahalus sunna sun yi imani da bayar da zakka kuma ana ba da zakkan nan akan zinari da azurfa da 'ya'yan itace da kuma irin alhabu su gero su dawa su wake da su masara da dabbobi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wannan shine abin da ya tabbata na gaskiya ka sa akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa akwai waɗanda suke da ra'ayin ba a ba da zakka akan wasu daga cikin waɗannan abubuwan da muka faɗa saboda dogaro da wani ra'ayi daban amma dai abinda annabi ya tabbatar duka waɗannan abu akwai zakka a kansu dabbobi akwai zakka kuɗi akwai zakka a kansu akwai wanda ya ce ma waɗannan kuɗin ba a cire musu zakka naira dala sterling pound sifa euro wace ce wannan duk ba a cire musu zakka kuma shi ma wai malami ne cikin malamai ya ba a cire zakka ya ce ai zakka akan zinari ne da azurfa ya ce muku yanzu ba zinari da azurfa muke kashewa waɗannan ne to bari mu kammala wannan jama'a insha Allah waɗannan al'ummar warakiyya da na ambata yanzu suka ce ba a cire mu suka halatta wa mutane masu ƙin Allah kawai shugaban mai kudin da baya san Allah dama zakkan nan ta zama ya dole ya ji wannan fatawar ya ka gani ai shi kenan amma jama'a wannan fitar ba haka bane dan bi ijma'il ulama malaman duniya duk sun zauna sun fitar da samar da zakka a cikin wannan kuɗi in a to me sama ba za a ce mun zakka ba saboda su ba zinari da azurfa zinari da azurfa ai suna ne na kuɗi ai amma abin da za zaka gane shine abinda zinari da azurfa suke yi a wancan lokacin ba shine wannan naira da euro da sefa da dala suke yi ba zinari da azurfa Allah ne saukar da nassi ya ce dole su ne kudi yanzu a nan fa kuɗi in an ga dama in an ga dama za a iya mayar da ganyen da bai shine kudin Najeriya in ya so su sare da rijiyoyin da duk ake da su su rinka shuka su <laughs> a wurin su su kuma a je a kashe in sun ga dama za su iya yanka takardar tsere su mata rubutu su ita ce kuɗi kuma ta zama kuɗi menene kuɗi abinda daula ta haɗu ta ittifaki cewa su ne kuɗi shi ne kuɗi shi yasa za ga da kuɗin najeriya da kuɗin saudiya ba iri ɗaya ba ne da kuɗin amerika da kuɗin ghana ba iri ɗaya ba ne kenan kuɗi kowace daula ce take istilayinta ta fitar da ra'ayinta ta ce wannan su ne kuɗi a wajenta so ba dole bane a ce wai sai kuɗin musulman wajen na da ba kuma ya ce zama a cire da kawo sai akan zina da ba haka ba kuskure ne ba daidai bane ko da za ka je ka ci karo da irin wannan ra'ayi idan mutum ya rarraba su da kansa wannan kuɗi ko dabbobi ko su gero su dawa da kansu yi je rarraba to shi kenan um, yayi wa ina a hal imam idan kuma ya bawa shugaba ko limamin shi ya ce raba mutane in ya yarda da tsoron allansa shi kenan shi ma ya halatta tunana su a ce ita zarta ko ka raba da kanka ko ka ba wani ya raba ba ne sannan idan an zo cire da kanna a daina wayo kamar yadda wasu ke yi mutum ya zo bari ajiye kuɗi ro kash ba sai je sai ka ta fara fili sai je ba sai je kaduna sai sai gida sai je ba sai je abuja sai cire miliyoyin kuɗi sai sai gida sai je ba idan an zo cire zakka sai ce wallahi ainihin kuɗin da nake zuwa duk su ce miliyan bakwai ba sai ya cire zakka akan miliyan bakwai to wadancan gidaje ba da filaye an da su ana yin zakar kadara ya za ka yi sai ka ce gidanka na abuja a sa dillale sai mai kima zai kai miliyan na na kaduna zai kai miliyan filin filinka da yake unguwa kaza zai kai miliyan na tireloli da ka saya ake maka business da su da kuma masu yin tireloli suna kawo musu kuɗi har da su sai an cire musu daga in motar haya ce amma motar hawa da gidan zama wani ba a cire mai zakka gidan biredi sai an cire zakka gidan mai sai an cire zakka gareji da aka yi ana tara motoci ana biyan ka kudin haya a wurin sai an cire zakka dukkan wani source of income da yake kawo maka kudi sai an cire mai zakka saboda masu kudin mu yanzu akwai masu yin wayo da dabara sai mutum ya wannan sai ya cire zakka so za ka yi lissafin kudi shaguna da zakka ko allurai kike sai ba sai kai kudin alluran nan a buga su a calculator a fitar da hakkin Allah a ciki wanda ka ba da bashi kana tsammanin za a dawo maka da bashi su ma sai ka ji masu cikin ka kudin da ka tura dubai ko china ko america za a siyo kaya ba su karuso ba ka san wani siya ta lokacin zakka sai tura miliyan 700 a ji a siyo kaya kuma ya san kayan nan ba za su sai bayan wata uku sai ya zo lissafin zakka sai ya lissa ba zai lissa fara saboda ya ai sun tafi yawo wai wai ai ai sun tafi yawo ba sani ba za su dawo ko ba za su dawo mana da ka duk sai an yi da su sai ya za idan ka buga lissafin su sai ga nawa ba ka kuɗi mafi sauƙi kawai sai ka buga kuɗin kashi arba'in sai ka ɗauki kashi ɗaya sai ka bawa Allah yanzu idan kana da naira miliyan arba'in zakkarka miliyan ɗaya kawai ba yawa kuma zakka tana lissafin ta ba ina jin ya kai dubu ɗari bakwai da sittin da wani abu duba wani nan mu gani wasu suka ce za ga an sa samun zakka a nan kan daidai jan farko ko ina akwai gashi nan gashi nan duba nan eh nan nan can yawa eh. duba kai ina jin bai da kudin ma ba da zakar a shi sa zai sani ko ok ta yaya za ka yi karanta fi ɗin? dubu ɗari bakwai da talatin da shida da da naira da kowace a ah! dubu dari shida eh dubu dari bakwai da talatin da ba da nawa da talatin da shida da naira sittin da bakwai jama'a sai kana da wannan kuɗin ne za ka ba da zakka duk wanda yake da kuɗi naira dubu dari bakwai daidai ba su kai zakka ba dole sai sun cika da dubu sittin da shida kai ko sun ce da dubu sittin da shida in mu ƙarin talatin ɗin nan ba su yi ba to a nan gurin sai wani ya buga mana a kalkuleta ko ta waya gani nawa za a samu kawai ma ka ce dubu ɗari bakwai da sittin da bakwai ma kawai misali ka raba ta kashi arba'in nawa ne kudin zakka shi ne bakwai kawai ake ba hakkin Allah arba'in za ka raba ta ga mutum arba'in sai ka kowa zai samu nawa to kashi ɗaya shi ne hakkin Allah an samu jama'a kudin zakkar dubu ɗari bakwai ɗin nan da 66 nan ko da 67 dubu goma sha tara da ɗari da hamsin dubu sha tara ne da ɗari da hamsin don Allah ka fi hikima amma duk da haka mutanen naka ba sa bayarwa Allah sau ma'alama na islama anna anna awal islam shahadatu Allah ilaha illallah malai ce ka sani cewa wato farkon musulunci shine ka shaida babu an bauta cancanta sai Allah wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu kuma annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato bawan Allah ne ko manzo Allah ma'ana ka shaida da kalmar shahada wannan sune rukunai na farko cikin rukunan musulunci kamar yadda ya zo a hadisin jibril manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a jibril yake cewa annabi akhbirni anil islam ya annabi kamar labarin dangane da musulunci sai ya ce al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu as-salah وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت إن استطعت إليه سبيلا wannan shine musulunci abubuwan nan guda biyar to shine farkon musulunci duk wanda zai musulunci sai yayi wannan kuma wannan shahadu din su ne da ake farkon da ake kiran mutane zuwa ga musulunci da su dan annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa a qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah an umarce ni da in yaki mutane sai sun ce la ilaha illa Allah har zuwa ƙarshe duk wanda ya ce la ilaha illa Allah ya zama musulmi idan sun faɗa jinin su ya kubuta daga gare ni kuma dukiyarsu ta kubuta daga gare ni sai dai da hakkin musulunci me hakkin musulunci shine zakka shine zakka kuma da ya tura mu'azu dan jabal zuwa yaman haka ya aika shi yace innaka ta'ati qauman min ahli kitab min ahli kitab zaka tarar da mutane yan kirista ahli kitab da nasara فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله illa الله وأن محمد رسول الله kun gani farkon da'awa shahadatu Allah ila illallah wa anna muhammadu rasulullah shi ita ce kofar da ake shiga musulunci duk wanda yake wasa da musulunci da addini bai himmatu da waɗannan ba to kamar bai da musulunci ne Allah kiyaye wa anna man qala ma qala Allah kama qala kuma lalle abinda Allah annabi ya faɗa kamar abinda Allah ya faɗa ne wala tunfa lima qala kuma babu sabani akan abinda annabi ya faɗa wa huwa inda ma qala kuma shi annabi yana tsayuwa ne kan abinda manzon Allah kan abinda Allah ya faɗa baya saba wala yantiqu alil wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama baya magana akan ra'ayi da son zuciya in huwa illa wahyu yuha kuma duk abinda annabi yake faɗa wahayi ne babu shakka akan abin da annabi ya faɗa malam abin da Allah ya faɗa gaskiya ne abin da manzo Allah ma ya faɗa gaskiya ne wa man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah qila wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada Allah baya saba alƙawari haka annabi ma baya saba alƙawari walakin aktharan nasi la ya'lamun da yawa cikin mutane ba su sani ba in dai Allah ya alƙawarin ya baka aljanna to baya sabawa sabani yadda yan shi'a suka ce wai Allah daman eh ai yayi wa sabon annabi alƙawari zai ba su gida aljanna amma daga baya ya fasa a ba Allah kiyaye da wannan Allah ya fi karfin yi alƙawarin rahama ya ce ya fasa وعيسى وما أوتي min من la لا نفرق بين بين أحد منهم ونحن له مسلمون lalle ne ku yi imani da duk abin da Allah ya saukar akan annabawa kul amanna billah wa ma unzila alaina a wata ayar a wannan ayar wa ma unzila ilaina wannan wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbat wa ma utiya musa wa isa wan min ahadin minhum wa da haka yana daga cikin aƙida ta Ali suna yin imani da shari'o'in Allah baki ɗaya amma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe dukkan shari'o'i maganar shari'ar annabi isa babu ita tun da annabi ya zo da nasa na annabi musa babu tun da annabi ya zo da nasa wata ranar sai na umar ya tsinci takardar attaura a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsinci wannan takarda ta attaura sai ya dauka ya kaɗe ta yana duba ya ce a ah, wannan abu mai amfani da kyau a ciki sai zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasu yaya ba za mu kofi abin da ke cikin wannan ba mu ɗan yi jotin saboda mu ai sai ran manzo Allah sai ya baci saboda a me yasa ran sai ya baci saboda shi annabi ya san cewa abinda ya zo da shi ya share abinda duk wani annabi ya zo shi manzo Allah ya ce sai na Umar alam atikum biha bayda'a naqiya wallahi law kana Musa hayyan ma wasiyahu illa tibai ban zo muku da wannan takaddar farasal ba ba shari'a ta ta wanke komai ba wallahi inda annabi Musa ma yana nan wallahi bai isa ba sai ya bi ni abba malam wani abu sai manya da ma abin tausayi malam yanzu din nan a cikin mutanen mu da malaman soro da masu karantarwa akwai wanda za su je sai ka je ana karantar da kai a taura wai in za ka sa littafi akwai ma irin tafai nan nan soro da ake sai a ce ka kawo ka sai a taura akwai masu koyar da zabura ni na je gurin wani malami na lokacin muna yin karatu na irin zauri din nan na je na ce to zan dan sa karatu na fiki sai ce a ah, ai ban da ka sai zabura ai din ce zabura kuma ga <laughs> Ni da aka ce mana an zo da an wanke bishirar annabi ta wanke mana abin nan ga da annabi ma ba mu gama ba sai bukari ba mu karanta ba muslim ba mu karanta ba ka ajiye wannan ka je kana karanta zabura yanzu nan da yawa akwai malaman da suke kan zabura kai akwai mai zuwa yana wa'azi ma da zabura Allah ya gada cikin zabura aya ta kaza zabura kuma subhanallah to kaga sharrin malamin bid'a kenan shi malamin bid'a wani lokacin bai da saiti yana zai ce yana son annabi amma kuma kaga wannan aza soyayya bane yanzu kaga takarda ce kwaya ɗaya a zamanin annabi aka sayyidina Umar ya ɗauko ta ya nuna annabi yace bari mu ɗauka ɗauka manzo Allah ya masa tsawa ce ban je muku da ita abin nan ba na wanke komai ba da aka jama'a ba a waiwaye shari'ar wani annabi tunda ta annabi wa ta zo kuma ba aiki da shari'ar wani annabi tunda za a ta zo sai dai in shari'ar wancan annabin ta dace da ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine gaskiya shine adalci amma imani da yadda cewa shari'o'i ne da Allah su ma ko su aka yi eh wannan wajibi ne mu واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم تقوى ولا يتلو أيكي ببعض ka sani cewa abinda duk aka siya aka siyar halal ne aƙida ta ahalus sunna siye da siyarwa business kasuwanci siyan kaya da kasawa da sayarwa duk abinda da ka saya ka sayar ka ci riba halal ne amma fa in an sayar a cikin kasuwanni na musulmi kuma a bisa hukuncin Alƙur'ani da sunna fahimta ba zai zama sharaɗi dole sai a kasuwan musulmi ba ɗin amma dai dole ya zamanto cinikin da za a yi shi in dai ana so Allah ya yadda da shi kuma ya sa albarka a kasuwancin to ya zama bai saba wa alkur'ani da hadisi ba duk cinikin da aka kulla shi tsarin cinikin ya saba da alkitabu wa sunna to wannan bai yi ba daga cikin sabawa din akwai tagrir min ghairi an yadkhulahu tagrir ruɗa a kamar ya a rude ka mutum ya je samu rediyo ko kwamfuta ya zuba mata kayan da matattun kaya ne hardix matacce ram matacce lalatacce wane ne wane ne ɗinta mara kyau amma sai ya samu kwaba ɗin kwamfuta sai ya lullube ta da sabuwa sabuwar riga ya sa mata kawai a zo a kai ta kasuwa a sayar kaga wannan rudu ya shiga an rude ka sabon abu ko a je a samu tsohon babur a mai kwaskwari ma a gyara shi yamurai su gyara shi a kawo shi da leda ka je ka buga shi a matsayin sabo ashe kuma tsoho ne injin mara lalatacce ne ko mota ba ta da kyau tsohon inji ne a je a feshe shi a sa masa zeba a gyara shi komai a sa har da yan takardu da ledodi na munafurci a ciki ka zo ka saya a matsayin sabo ka ga zama tagrir za ka sai da akuya ka je ka kwaba mata dusa da kanwa ta yayi cikinta ya yi abin nan Allah rufa cikin cikinta ya kumbura don ka kai ta don a ce a ce a ce a ce wannan akwai tana da ciki kaga ka rudu mutane to shi ma wannan dai haramun ne bai halatta ba au zulmun ko zalunci au gadrun ko yaudara au khilafun lil qur'ani ko kuma ya zama an saba wa alqur'ani aw khilafun lil ilmi ko zama ya saba wa ilimi me wannan sai sa ta asara ko duk cinikin da aka yi shi ya saba wannan to bai zama daidai ba banda riba dan riba cinikin riba ya saba alqur'ani da hadisi ga wannan wayar kudi hannu dubu goma sha biyar in kuma sai karshen wata dubu ashirin ba ni zan karba karshen wata zan biya dubu ashirin ya zama riba ana raba ana raba kuɗi bashi a ma'aikatar ku ka kare kai brok aka ga ana raba dubu ashirin ashirin amma fa za ka biya nan da wata uku amma dubu ashirin da biyar bai bane wani yana kawo shinkafa ana sai da shinkafa a kasuwa dubu tara da ɗari biyar kai tun da ɗan albashi ne maciyin bashi za a baka dubu sha biyar sai ka yadda sai karshen wata ka biya ya zama riba duk irin wannan kasuwanci haramun ne babur haya ana bada shi a wannan wa ake da suna loan a wurin aiki ana sai da shi dubu sittin da biyar a kasuwa amma kai ka zo an sayar maka shi dubu ɗari da sittin da biyar saboda za ka biya shi a shekara biyar kana murna ka karɓi riba kuma Allah ba zai albarka cikin kasuwancinka ba da acabar da za ka yi kana karɓa ba ka sani wala mai kuwa ta ɗaya biyu dan tirela zai zo ya niƙe babur ɗin da babur ɗin da mai babur ɗin kuma ku je gurin 'yan sanda wanda ya fi ba da kuɗi shi zai kuɓuta wanda idan tirela yana da kuɗi da ya ji ɗan dole na musu dubu ashirin sai ce ku kashe kyartan sai a ce alhaji ka yi haƙuri ba kai haƙuri kawai wannan kes babba ne alhaji za ka ba ta lokacin ka ne kawai ka yi hakuri kawai sai ka ji mutane Allah ya wata ko abin ba zai yi ba kenan sai kwarai kuwa to kwarai za a karɓi kuɗi shi kenan baka gama biyan kuɗin riba ba kuma ba ya ƙare ko kuma Allah ya jarabe ka da mugun dan a ba ya kawo balance kai ka je ka karɓo kuɗin da Allah ya ce ka shirye shirin yaƙi da shi wa halallahu al-bai'a wa haramar riba ya kamata mu kiyaye ko wa halallahu al-bai'a wa harrama riba maciya riba kuma Allah ya ce ya allazina amanu yake cewa maciya riba kai ce musu fa'adanu bi harbin min Allah wa rasuli duk wanda yake mu'amala da riba to shirye shirye yaki da Allah da manzon Allah in za ka iya bismillah يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ku ci dukiyarku a tsakaninku da barna shine rabadin sai dai in kasuwanci ne na yarjejeniya da bai saba Allah ba wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a in an kira juma'a ku rubu ku. ku tafi ku je ku sallar juma'a ku bar kasuwanci duk kasuwancin da aka yi shi bayan an kira sallar juma'a za a yi sallah wannan ya zama haram zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin haka shi ba alheri gare kun kun zamanto masana ana yawan tambaya to wala yanzu aya masallati akwai yan karfe daya akwai yan karfe daya da rabi akwai yan karfe biyu akwai kaza to in na bude shago na ni na tafi na karfe daya na bar yaro na sannan na dawo shi kuma ya tafi na karfe biyu ta ya idan masallacin ba kusa yake da shagon ka ba ba amma matukar akwai masallaci a kusa da kai ta yadda kana iya jiyo kiran sallah to haramun ne ka yi saye da sayarwa inda ka ji kiran sallah amma in ne fuke da masallaci za ku iya rabawa wani ya je na karfe daya in ya dawo sai ya tura wani amma kuma ka san ka taimaka wa mutane wajen su su kasuwanci ana sallar juma'a ko dan wani ba zai sallar juma'a ba sai dai zai sayar fa idza qudiyat as-salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ko to wannan ke masallatai an hana yin ciniki a ciki muna buga muku misali akan ciniki na halal ne sai wani ya zo aka kama ciniki da shi a masallaci nawa za ka siya wannan wayar ba dubu bakwai a gaskiya ni ba zan sayar ba sai dai takwas a masallaci wanda Allah ya faɗa hadisi sahihi duk wanda kuka je yana saye da sayarwa a kasuwa a masallaci yana kasuwanci ko na ne ku ce da shi kada Allah ya sa albarka da riba a cikin kasuwancin ka haka duk wanda kuka je yana cikiya jama'a waya ta ta fadi jama'a da Allah ya rakuya ta ta bata jama'a manzo Allah ce ku ce kada Allah ya dawo maka da ita haramun ne ciniki a kasuwa a masallaci yin kasuwa a masallaci to sai dai yin haraba da ka ko wani ciniki za ku yi da wani a cikin masallaci ne in kana sa Allah ma albarka to ka fita waje wannan dan girman masallaci to irin wannan kasuwanci da aka kulla shi a cikin masallaci ko ta waya ne ya zama haram yusabbihu lahu fiha bil wal asal fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkar fi ambaci sunan Allah ta tabaraka ta'ala a cikin waɗannan gidaje kuma ai tasbihi ga ubangiji gurin tasbihi ne safiya da maraice rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah da aka kada ku kasuwanci da Allah ya haramta ya koyan wani to anan gurin ku lura duk kayan da aka ɗauko shi daga kasuwannin musulmi ba sai kayi bincike akai ba shine hikimar da malam ce idan biya fi aswatil muslimin saboda in dai kasuwan musulmi ne kasan musulmi ne aka kawo wannan kayan insha Allah ai ba za su bari a mummunan kasuwanci ba amma in dai daga kasuwa arma ne to ka bincika ka ga kyawunsa ko ya aka yi kasuwanci kuma dole ya to da sharadi ne alkitabu wa sunna kada a saba wa annabi yanzu misali mutum ya zo ya sayar ma mota zan sayar maka da mota ta za ka saya na za ka saya kaza zan sayar ma amma da sharaɗin kakai da ka je abuja da ita bayan ka saya kar a je abuja da ita a ko kuma zan sayar maka da mota ta zan sayar maka ba amma da sharaɗin kakkai da ka sake mata fenti wannan shine bai wa sharat ya za a yi sai abu kuma kama mun sharaɗi ba gane ko ya sayar maka da mota ce kuma sai inda ya ga dama za ka bi da wannan cinikin fasit lalatacce ne ko kuma to don siyar ma da mota ta amma da sharaɗin ba motar haya za ka mai da ita ba a ina fili na na sayar maka amma da sharadin gaskiya sai dai in bene za ka gina a in na ga dawa na zo shuka tattase da tumatir a jiki ba bai yi ba to wannan gaya. bai halatta ba kada ku rinka yin zalunci kamar cinikin dole wani mai kuɗi ya zo saboda ya fi ƙarfin makocinsa talaka ne ya sa shi dole sai ya sayar mai gida ita mai shari ya hada shi da hukuma ya zo a maka bala'i sai ka siyar wannan zalunci ne akwai cinikin da ake mutum dole sai yayi baya so amma dole sai yayi ko a je a hada ka da wanda dole sai ka ce sai ka sayar a lallaba a je a hada ka da mahaifiyarka a ce ta ce fa dole ka sai da gidan nan a je a dan mata wani abin isani kai kuma ka zo ka ci gaba da fafata da shi waka ta zo ta fashe ma da kuka ta ce ai lalle wannan gida sai dai ka sai da shi ka sai da shi ita ba ta son zaman ka anguwar kai kuma kana son zama kaga wannan cutar ka aka aka ziga mahaifiyarka wadda take da iko akan ko babanka wannan cinikin zalunci dan annabi ya faɗa innamal bai'u an taradin ana yin kasuwanci ne da yarda ba tare da tilastawa ba ko na makamanci wannan wa la rahimaka Allah أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت الله أكبر yana ce a ahlu suna cewa yana da kyau bawa kullum ya kasance yana da tausayi a tattare da shi an tashabahu shafaqa ka zama mai tausayi mai jin kai ka ji tausayin na ƙasa da kai irhamu min fil ardi yarhamukum man fis sama ka ji tausayin ƴaƴanka ka ji tausayin matanka ka ji tausayin danginka ka ce cin sayin dukkan wani wanda yake da alaka da kai abokananka da sauransu matukar kana rayuwar duniya ma sahiba a duniya Yana wula ya yadri alama ya yamut saboda mutum bai san ya zai mutu ba ko akwai wanda ya san yadda zai mutu wa bima yuhtamu lahu kuma da me za a cika ma wa ala ma yaqa Allah azza wa jal mutum bai san ya zai gamu da Allah ba Allah ya samu gamu da shi da sa'a wa yana nuna kullu amalin min alkhairi ko da ku ka aikata dukkan wani alheri wallahi baka sanya za ka cika ba ba ga dara ka sallah da azumi karatu da aƙida da imani ba to baka san da me za ka cika ba baka san da me za ka cika ba wani sai ya gama wahalarsa a ƙarshe ya kusa mutuwa kullum sai littafi ya juye mai kun ya zama mutumin banza haka annabi ya faɗa fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha ya aiki irin na ya mutu kuma ya shiga wuta da ku yawaita addu'a Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah mai juya zukatan mutane ka juya zukatanmu akan yi maka da'a ya Allah ya Allah ka juya zukatanmu akan yi maka da'a sarrif qulubana ala ala ta'atik وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت yana da kyau ga mutumin da yake mai wuce gona da iri da barna shine al-musrif al-musrifuna hum ashabun nar mabarnata malam su ne yan wuta in ji qur'ani ya jiye wa kansa tsoro sannan kuma kada ya ɗauki tsammanin samun rahamar ubangiji yayin mutuwa dan akwai wanda zaka ce tuba ya tuba sai sai kai yanzu ina tukuna dai yi tabarna ya tabarna to in barnar ta yi wa wani lokacin sai ce ba ai shi ya mutu ma san Allah bai yafe mai ba kamar yadda ake ba da labari kwanan na rido aka faɗa shekaran jiya ko wani wasu yara sun yi hadarin mota samari na matasa ɗaya nan shekara ashirin da shida haɗari suka yi taho mu gamu ya raga cikin jini sai shi yaron wanda zai mutum sai yake ce abokinsa yaro ne matashi bai aure ba mai komai ba amma iskanci da rashin mutunci gaba ɗaya layinsa ne ba za a shi a masallaci ba sai harkar mata ba shaye shaye da rashin bin iyaye da rashin mutunci yana cewa abokinsa wani wani ba na so na mutu mutuwa zan yi ba na so na mutu yace na san in na mutu mutu zan shiga yace wani ba na sallah yanzu mutuwa zan yi ko wani ba na sallah zan mutu yace ba na so na mutu sai shi dan uwan nasa yake cewa kace la ilaha illallah shi ba dan uwan shi ma dan iskan kace la ilaha illallah bai iya hada ba haka ya mutu haka suka faɗa a yanzu suka yi kai yanzu wannan malam bai zama wa'azi da aya ga samari matasa ba ku kama addini ku huta ni ban sani ba akwai wani abin da yake da daɗi yanzu mutum bai da addini malam mazinata suna faɗa suna cewa ga zina duk mutumin da ya zina kana kammala zina da ka gama kana gamawa to za ka ji wani mugun bacin rai ya zo ma ka tambayi mazinata za ka ji wani bacin rai ya yi wa ayo ai ka san tsayar in kai bayani wani sai ta ah. <laughs> shi za ka ga wanda kawai da lamiri sai a ce a tambayi mazinata ɓacin rai sai ka ji uwa da ba kai ba kana nan kana nan ɓacin rai yana tafiya yana tafiya yana tafiya daga baya ko mutum ya zai tafka kuma tsiyarta ba a fiye yana ta ba ba da wahala ake daina ta wanda ya fara ta da wahala yake daina ta kamar sata ne in mutum bai fara ba da sauki amma duk wanda ya fara dauke dauke ya dandana ji daɗin daukan kayan mutane to da ya samu yar dama wata ran kuma zai daɗa loda sai dai kuma abin da Allah yi abin da ba a cewa komai to ku bi Allah ku huta yanzu irin wannan mutuwa yaron nan mai zai je ce Allah kuma ba ruwan Allah tunda ya baka hankali da tunani amma yanzu ka ga mutum wai yanzu wai wai masallaci hamsu salawat ka ga mutane mu samarin mu ana sallah a unguwa suna ihun su kuma suna tsalle tsalle ko suna zaune a dandali ba za su sallah ba ko suna zaune a gindin shagon wani ba za su je sallah ba ko ana kallon bal ba za a je sallah ba abokin su zai tafi da an kada wannan abokin su zai je sallah sai ce je kada wannan shi ba zai iya zuwa ba an haramta masa wallahi wani zai je karatu da Allah masallacin ma ana karatu a ah, je ka muna gurin wani da Allah an ka dawo ba da Allah ina jiran ka ba ba kuma abin da zai yi zo a zauna wurin karatu ya ji Allah ya ce annabi ya ce samu jarin imani ba zai iya ba kai kuma da Allah maka wannan ni'imar kana wasa da ita kana daukan abun kama aikin banza ne wallahi ba karawar ni'ima bane in Allah ya maka taimako wallahi Allah yana son ka ka tsaya ka duba dan uwanka ka ga bai samu ni'imar zuwa sallah ba ba ya iya tashi da asuba je masallaci kai ku diyan da akai kana zuwa wallahi wani jami'in tsaro yake ga mu kwanan nan yake cewa a wurin aikin yace akwai musulmi yace amma wallahi na sallah ba sa iya tashi su yana gaya mun yake cewa yanzu duba mana yadda ake bin mutane ana fakon su ko ka mutu duk wanda ya zo check point din nan ko ya mutu ko ya rayu ne fa yace amma wallahi dare zai akram kallahu sallah da asuba wallahi da yawan su ba sa iya tashi to wani ne ma mai dan kokari yake cewa dayan yace da Allah in ka tashi asuba ba ma wanda gane jamu lalle ba in ka tashi a da Allah ka tashi ya ce na yi na yi na yi na yi na tashi shi ba ya iya tashi saboda bai saba ba ba zai iya ba sai da safa karfe bakwai takwas tara goma in yana da duti ne ma in ba duki kam sai abin da Allah yadda ka ga kwaduwa ka yake kwani mutum ya tashi da yawon bacci da waya ya tashi a brush a yamun nan kuma abin karyawa ma a gagara shi sa in Allah yi maka ni'imar tashi kai sallah ka je masallaci a to ka gode wa Allah kuma abin sai irin musulmi da zai zo ya canja addininsa saboda wani abu an ce wani kaje masallaci sallah ce bari sai mun yi ritaya tukuna yanzu muna aikin gwamnati wai shi yana aikin gwamnati baya aikin Allah aikin gwamnati ai ba a hada shi da aikin wani aiki sai ya zama tukunna ya samu freedom ya samu yanci ya tara kuɗi ya yi abin sannan zai fara zuwa masallaci Allah kiyaye Allah ka raba mu da sallar da zamu yi ta sai bayan ritaya a na to jama'a kowa bai san ya zai cika ba muna fatan mu samu cikawa mai kyau amma duk da haka kar ku ɗauke tsammani yawa ku kyautata abin nan innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun ba wanda suke dauke tsammani da rahmar ubangiji sai kafirai wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun ba wanda yake dauke tsammani da rahmar ubangiji sai batattu qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب sun malatun sarun kar ku ɗauki tsammani daga rahamar ubangiji idan ka ɗauki tsammani to ka wuce gona da iri ka ji tsoron azaba ta Allah kuma ka kyautata zato ga ubangiji zai maka zai maka rahama fa kun bainal khawfi raja misla fa'irin tsakanin kyautata zato ga ubangiji da tsammanin alheri da kuma jin tsoronsa ya zama kamar tsuntsu kake kaga dan tufuka fikinsa in ya mike a miƙe yake ina fata na fahimta da na zannahu billah mutum ya kyautata zatansa ga ubangiji tabaraka wata ala wa ya kafa khafu dhunubahu yaji tsoron zunubin sa fa inna rahmatallahi bi fadlin idan fa in rahimahullahu bi fadlin idan Allah masa rahma to falala ne wa in azabahu bi dhanbin to kuma in yi masa azaba to saboda zunubin sa ne yawa kai na manta ka ce mun yi tsallake ko sori da Allah ina ne akwai nisa a sai mu karanta wa alam annal bishara mun karanta baka zo bane mun yi ko wa alam annal bishara inda mun salasa bishara. ka zo wancan watan kada gaskiya ka zo ka ji gyaran kura kenan an zo ana sallah ne a masallaci liman yana cikin karatu fa kai wani yana kera sahun baya sahun baya liman kai sai wa liman gyaran kura kafin gyaran kura kai ne mai gyaran ba daidai kake yi ba liman ya je ya dawo yana dara bi aya salami lafiya shi kuma mai gyaran dan naci kuma ya gina abin kuskure ba ya mayar da neman baya ya daga danna masa ayanin kuskure neman ya daga dawowa ya karanta ta dai a daidai yadda ya haddasa ta bashi kuma masallaci dai ana ji aka ji aka da wajen sau uku kai wani a tsawon gaba ya yi zuciya ce malam ci gaba daidai kake yi daga. <laughs> a cikin zalla bai faɗa ya ce ci gaba malam daidai ne da ya hukunci su da ai ba komai tun da magana gyaran sallah ce ai haushi ya ji wallahi to shi wanda ya ke bani mai ya tafi ya je ya dawo mai da shi kuma gyaran kura ne Allah ya bana mai kyau da haka ku yawaita neman alheri ku ji tsoron zunubin ku kuma ku nemi ubangiji ya yafe muku bayan Allah na kwarai innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahba Allah ya ce suna yawaita gaggawa wajen aikata alheri bayan Allah ku yawaita alheri ka yawaita nafila ka yawaita azumi litinin alhamis a rinka daukan azumi litinin alhamis kai da ka saba zai zama maka jiki ka rinka yin sallar walaha ka samu lokaci karfe tara goma sha daya har zuwa sha biyu ka rinka yin sadaka rinka kyautata wa iyayenka da abokananka a ganka kai mai mutunci ne ko da baka ba mutane komai ba ka zama mai sakin fuska kaka zama mafaɗaci ka zama mai cutar da mutane kake wannan ku ta aikin alkhairi wannan shine sifa ta annabawa ku rinka roƙon Allah kuna masu ƙaunar rahamarsa kuna masu jin tsoron kuma azabarsa ku kyautata wa ubangiji zato kada mutum ya rinka munana wa Allahnsa zato ka ɗauka Allah zai maka azaba ne ba tare da kayi laifi ba yawwa kuma in kana malamai suka ce in kana da lafiya to ka fi yawaita tsoron ubangiji ka yawaita saboda ai kar a ce saboda baka da lafiya ne kake tsoron Allah ko in kana da lafiya to kai yawaita tsoron ubangiji saboda baka sanya za ka kare ba kuma in ka zo mutuwa ka kyautata ubangiji zato insha Allah kana ganin zai maka rahama bi idinillah dan annabi ya ce la mutu ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah azza wa jal kada ɗayan ku ya bari ya mutu face yana kyauta da zantansa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka kyautata to Allah bai zai zalunce ka ba wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunci wal imanu bi anna Allah ta'ala atla'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yawm al-qiyamah kai imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala wata rana ya nuna manzon sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwa da za su faru a cikin wannan al'umma har zuwa tashin alkiyama manzon Allah dai bai san gairu ba wannan shine aqida ta kwarai annabi bai san gairu ba kuma ba wanda ya san gairu sai Allah sai abinda Allah ya sanar da annabi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun dama me ya gaibu shine abin da ya koya gare mu ba mu san shi ba kuma da Allah ce ba gundi ya san gaibu sai Allah to annabi Muhammad yana ciki shi ma bai san gaibu ba sallallahu alaihi wa sallam sai dai Allah ya sanar da shi wasu abubuwa wanda ba wanda ya sani sai shi to kaga wannan bai zama gaibu da an sanar da shi shi kadai sai ubangiji Allah ya ce alimul ghaibi فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ذاك yadda cewa manzo Allah bai san gaiba kuma da an ce Allah bai san gaiba ba a tauye shi misalai da yawa za su nuna maka manzo Allah bai san ba saboda yan bid'a cikin abin da suke faɗa shine muna cewa yan bid'a shine waɗanda duk da su bi abin da annabi ya faɗa ba suka kirkiro sabon addini suka ɗora mutane to wannan shine bid'a su suna ganin saboda girman manzon Allah da mutunta shi sai a ce ai ya san gaibu kuma gaibu gonar Allah ne Allah daban manzon Allah daban Allah yana da matsayinsa babban matsayi duk matsayin manzon Allah bai kai matsayin Allah ba to wannan ita ce aqida salima yanzu kai kana da matsayi ko babanka yana da matsayi da haka matsayin babanka daban matsayin ka daban ko ba ka bane so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaiwa ba kuma wannan bai tawaye wa manzo Allah komai ba ba mu muka ce bai san gaiwa ba Allah ne ya faɗa gashi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ya musu ya annabi duk duniya da sammai da kasai ba wanda ya san gaiwa ba Allah ba wa ma yashuruna ayyana yubasuna bis san yaushe za ta tashe su ba sani yaushe za a tashi mutum ko yaushe zai mutu Allah ne ya sani hatta annabi jibril ya ga tambaye shi yace yaushe yaushe za a tashi alkiyama ne annabi yace mal mas'ulu anha bi alam min as-sa'il wanda aka tambaya bai ko wanda ya tambaya sani ba yace ni ma ban sani ba ni da ka tambaye ni ai ban fi ka sani ba kuma ba ka sani ba ni ma ban sani ba manzala sallallahu alaihi wasallama an zo an tuhumi na matarsa na Aisha da zina gari ya rikide munafikai suka yi ta toyawa suna ta munafurci da rashin mutunci annabi ya shiga damuwa kuma Allah ya ɗauke wahayi ba a saukan mai da wahayi ba har sai da ta kai ga annabi ya sallama na Aisha ya ce ta tafi gida da Aisha ta ce kwana nake ina kuka sai da hawaye na ya kafe gaba daya ta ce nai kuka nai kuka na ce masa na ce ya rasulullahi zan tafi gida ya ce ki tafi kuma akan ƙarya ne inda ya san gaibu zai sha wahala kan haka kuma ya mai da matarsa gida kuma ya ya same ta abubakar ya same ta mahaifiyarta umar roman ta same ta suka ce ya ke aisha in kunti almanti bi dambin fastaghfirillah idan kin san kin aikata wannan zunubi ka duba ba matsayin aisha wai ana cewa wai ta yi zina a zo ana ce mata kin da ke faɗi gaskiya in kin san kin yi ki mu gafara kawai Allah zai yafe miki in kuma ba ki ba to shi ke sai ta ce musu ai yanzu kun riga kun amince kun yadda na yi ko na ce ban yi ba ma ba yadda za ku yi ba amma ni na san Allah zai kubutar da ni ta ce wa kuntu jariyatan da sunni ni yarinya ce karama mai karamin shekaru ba na tsammanin ta dalili na za a saukar da aya ina ganin ban isa ba ban kai ba ba da matsayin da Allah zai saukar da aya ni dai ina jiran dai in ga ta ina Allah zai kubutar da ni ka duba imani malam ana nan sai da Allah ya zuru ayoyi guda goma sha ɗaya a cikin suratul nur gabaɗi suna wanka na Aisha إن الذين جاءوا بالإفك أسوة منكم لا تعلموه شرا لكم بل هو خير لكم yawanci ka ta das aka saukar da manzo Allah wahayi ba sai akwai mata Allah da ai shi ne wani malam ya ce ya ce akwai wani wanda ba mijin hajiya ta ce ba akwai shi sai wani ya zo na amfan kama wai shi wallahi kaza kaza wa karfin matarsa kaza kaza eh amma akwai wanda an fi karfin ka yace ba wani wanda ba mijin hajji hajiya ta ba ya ce kuma in mutum ya isa ya faɗa ya daga ni wace shi ba mijin hajji ya ta ce ne yanzu yanzu a buga masa misali kana zaune da girman ka da komai mata ka za ta baka kudin ashana ka tashi ka fita dole ka je ka macis inda wato ture ko <laughs> ya aisha albishir ce daga ina ce daga Allah Allah ya wanke ki mahaifanta suka ce da ita tashi ki je ki annabi godiya ta ce wallahi ba zan je ba ce lokacin da aka je ni da abin ai shi ma kamar ya yadda kuma yanzu ai Allah ne ya aiko da wahayi don haka Allah zan yi wa godiya ke banda ke Aisha ba in banda kin sha yaji ba to yaya kika san Allah ya aiko din ba sai ta bakin shi ba to wannan an yi shi ne don karantarwa ba fa laifi ce ba ba laifi ta ba dan da laifi ta da annabi ya zarge ta annabi dariya yi dariya yi sallallahu alaihi wasallam ai tunda Allah ne mata ai annabi ne mata yace ai ni na sani in kin yi fushin kin sha yaji in an zo in an zo rantsuwa ko suna na ba kya kira amma in muna zaman lafiya da kaunar juna da soyayya in mun zo magana an zaki rantsa sai ki ce wa rabbi muhammad in suna tare da annabi kenan ana abin nan sai ta ce na rantse da ubangijin muhammadu muhammadu yana gabanta mijinta ne in sa akwai wata alaka ta musamman tsakanin miji da mata yawa amma in kika sha yaji dan ranki a bace ne sai ki ce wa rabbul ka'aba <laughs> na rantse da ubangijin ka'aba to wannan baiwa Allah Allah ya wanke ta kuma Allah ya kutar da ita abinda nake so in ce da ku yanzu inda annabi ya san gaibu za a yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da suka zo su mutanen ri'il da zakawan mutanen kabila huzaili suka zo suka yaudari annabi suka ce sun musulunci taimaka musu da manya-manyan makaranta a je garinsu a karanta da su addini annabi ya murna ya tara musu sahabbai mutum saba'in mutanen madina sunansu al'urra ta qur'ani gaggaran masanan qur'ani aka zaɓa aka tankade aka rere aka hada su da su suna tafiya suna tafiya sai da suka je wani wuri suka tsaya malam sai da suka kashe mutane saba'in din nan gaba daya suka kashe su aka dawo aka ce wa annabi ma ya rasulullahi mutum saba'in din nan da ka an kashe su duka yace an kashe su kace an kashe su sai da ya wata guda yana addu'a yana tsine musu albarka waɗannan mutane saboda rashin mutuncin da suka yi masa yanzu a nan in annabi ya san gaibu zai tura wannan mutane saba'in a kashe su ji wannan wata rana wanzu Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama amin wasu mutane sun zo suka ce suka zo mai bakunta suka zauna a Madina fashtawul Madina madinan bata karfe su ba sai ciwo ta kama su kasan in ka je gari gari bai karfe ka ba kai ta zazzabi kai ta gudawa kai ta waye kina nabi yake to a fitar da su wajen gari a kai su gurin raƙuma na baitul mali su shafa tsarin raƙumi su sha nonon raƙumi za su warke insha Allah aka haɗa su da mai kiwon annabi sallallahu alaihi wa sallam na baitul mal suka je aka ba su fitsarin raƙuma da nonon raƙumi suka sha suka warke suka ci abinci suka goshi sai da suka samu lafiya sai suka samu shi wannan mai kiwon raƙuman suka kashe shi suka tsire shi raƙuman kuma gaba ɗaya na baitul mal suka danna musu itatuwa suka kore su suka kora suka tafi da su suka sace raƙuman aka zo ga annabi ka ce ya rasulullah ga abinda mutanen nan ba suka yi sun kashe mai kiwon ka sun ɗebe raƙunan bayan sun warke annabi ce haka suka aka ce aka ce to wallahi duk inda suke a nemo su aka je aka bi su cikin taimakon Allah sahabbai suka je suka kamo su annabi ce to ku kawo mana suna aka kawo sai ce kowa a yanke hannunsa da kafarsa daya sannan a sussuke idanunsa gaba daya sannan a kafe su a rana aka tsayaye idanuwansu aka yayyanke hannunsu suka sha uban zafin rana a ishirwa ta ta isan suka yi ta mutuwa a haka annabi ce sakamakon da zamu huku kenan tun da baku da mutunci shi din dai shine mai wannan rahama shine mai wannan jin kai amma ka duba rashin mutuncin da suka yi zamba cikin aminci kenan to inda ya san gaibu zai hada su da wannan makiyayi a manzo Allah bai san gaibu ba yasa ka ku zo taron ko maulidi ko wani abu ku ci annabi ya san gaibu in kun yaka kun yi Allah kariya kun yi manzo Allah kariya amma wallahi sai mu kai asuba muna ta kawo misalai wanda annabi bai san gaibu ba da yawa kuma haka Qur'ani ya faɗa kun fahimci wannan yawa طيب sai ma na cewa wa alam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ka sani cewa um manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yana cewa sataftariqu ummati ala 73 firqa al'umma ta za ta rarrabu kashi saba'in da 73 كلها في nari illa wahida duk. al'umman nan gabaki daya rabuwa yan kungiya kaza yan kungiya kaza yan kungiya kaza duk yan wuta ne kungiya ta ita ce take kan daidai ku ji wannan hadisi mai ban tsoro wannan al'umma za ta rarraba ta rarraba ta rarraba kashi nawa saba'in da uku nasara yan kirista za su kasu kashi saba'in da biyu yahudu kashi saba'in da ɗaya su ma a cikin nasara duk yan wuta ne guda ɗaya ne daidai su ma cikin yahudawa duk yan wuta ne guda ɗaya ne daidai ta shi ne wani sahabi ya taimake mu ya tambaya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan wace irin jama'a ce wacce take ta daidai ita din ba wuta za ta shiga ba a cikin al'ummanka manzo Allah yake cewa ma ana alaihi yawmu ashabi jama'ar da suke yan kungiyar da suke kan abin da nake kai yau da ni da na ma'ana masu yin addini irin nawa irin na na su ne wannan firka ɗin guda ɗaya da ba za shiga wuta ba da ka in ma za ka shiga kungiya ka je ka shiga kowace kungiya amma kungiyar nan tana addini irin na annabi irin na sahabbai ko ta tana cikin masu tsinewa sahabban ina eh, ga hadisin na gaban ku babu wani suna ba wani abu duk kungiyoyin da gaba ɗaya da ake su ta kaza ta jama'ar kaza ɗarikar kaza da kungiyar kaza yan wane ne yan wace ce yan ne duk da ko suka ɗora su a faifai wace kungiya ce take bin Allah ya ce annabi ya ce addinin ta irin na annabi ne kawai da sabon annabi ba ra'ayi ba son zuciya ba cewa haka muka tarar da iyaye da kakanni suna yi ba kaza ba kaza ba a daga kowa kafa inda ya saba wa Allah da manzon Allah wace kungiya ce sai ka tsaya kai tunani to sai ka bi wannan hanya amma in ka kauce to ka kauce hanyar da za ta kai ka wuta ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabbai ya zana musu layi dogo guda ɗaya titi ɗaya ya zana musu sannan a gefansa sai zana hanya hanya hanyoyi hanyoyi hanyoyi hanyoyi ya ce ya jama'a ga hanyar Allah kwaya ɗaya ɗaukar har gidan aljanna duk wanda yi wannan da zai tsaya ko ina ba har gidan aljanna waɗannan fasohon hanyoyi ne da zala ce kowace hanya da ka gani waɗannan rassan nan na gefe akwai shaidani guda yana kiran mutane zuwa wuta duk wanda ya kauce wannan hanyar to ya tafi wuta yi bayani fa malam ba abin da ba bayyana ba amma mutum ya zo ya tsaya yana addinin ra'ayi wai yanzu mutum ya wayi gari wai addinin sa wai wai wai kawai abin da ya ga ana yi shi zai wai ko kuma wai abin da malam wani ya ce wai shi zai akwai wanda ya ce abin da malamin sai faɗa wallahi tallahi ko ko ya dawo daga kabari ya dawo ya ce masa ba daidai bane wallahi ba yana wallahi bai canja ba wani ne zai na masa wazi wani ka tsaya ka bi sunna ba ka na zuwa kana bin ra'ayin wani malami kana abin nan an ce wai shi wani ko wani wani ce ba matsalar ce ko wani ne matsalar ce ta shi wannan an turo shi ne zai iya kuskure zai iya daidai ka ga wallahi duk abin da shehin mu ya gaya mana wallahi ko wutar jahannama ne wallahi sai mun je to kaga wannan yaushe ka bata lokaci akai kaga wannan ya gama da huwa har ya fara konewa ma shine Allahu akbar shekul islam ibnu taymiya da sauran malamai suke faɗa suka ce ba waɗanda suka more suka ji daɗi irin ahlus sunna kowane dan kungiya yana danganta kansa zuwa ga wani malami karshen tikiya za ta yi babban malamin su wane ne ko a rinka lika hotonsa ko a rinka magana irin tasa ko a rinka wane ne irin nasa ko shi za a kira ana faɗin karamarsa ko ana faɗin wane ne falalarsa ko ma a ce shi Allah ne ko a ce waye waye amma wallahi ahlus sunna ana tambayan ahlus sunna waye shehun ka sai ce ya rasulullah waye shehun ahlus sunna shine manzon Allah kowa ya zai rike shehin sa mu namu annabi ne na kakat wanda bai shi kalfaji ba me littafin ka alqur'ani wani ra'ayi kake bi ra'ayin manzon Allah da sahabbai cike ba ba wani hoto ba wani yanayi wani tuta ba wani wani babu Allah ya ce annabi ya ce shikenan simple and clear shortcut ba ka da matsala amma ba wanda yake gane wannan sai wanda yake da natsuwa wallahi ka wayi gari malam kana bin ra'ayin wani ka shiga uku kaga a duniya malam ba wanda ya fi iyaye ko amma hatta iyaye Allah ce wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma da iyaye za su sa ka. ka zo ka yi abin da ni za ka saba mun in ji Allah fala tuqihuma kada kai wa iyaye biyayya wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma ka kyautata musu a zaman duniya zamantakewar duniya ka taimaka musu amma su sa ka ka saba mun kakka musu da'a to kai shi kenan sai wani malami ya zama ban zamani da shi ba kasan mu ɗaya ba ba abinda ba ko ana lika hotonsa saboda yana da rawani ko yana yana da barewa a hannunsa ko yana da sanda ko na ba ce wai ya ce kaza a za a ɗora na ko to jama'a ka san yanzu zamani ne kowa yana faɗan nasa ce ana ta halakar da mutane da ga musu gaskiya yawa gaskiya saboda kar mutum wayi gari yana yana bautar wani bai sani ba yanzu misalin wani abin da ake zo aka je yau aka je bautar kabarin nan da ake dan Allah mai amfani shi me amfanin sa hada ana kiɗa da maza da mata a toshe mutane hanya a zazzagi mutane a yi waye a yi waye a je a tattaka kabari annabi ya ce da ka taka kabari wanda ka zauna akan gaushin wuta a duwawunka mun fa a kabarin nan fa ai casiya fa da kigar ga wallahi duk inda aka zo cewa ana dukan gangunan nan dole ka dan tsaya ka ji kamar za ka rausaya kuma wai shi ma wai addini ya abudun Allah bin riyaba ku je kuma aje a tsuguna ana roƙon kabari wanda za ka je ka tsubura kana roƙon sannan watakila dukansa ake ba lokacin dole ne ai ah, kai malam ka sani kai ka san wanda yake cikin kabari kai ka isa ka ce me yake da shi yana da hawa shikenan duk wanda ya kwanta a wannan wurin shikenan abin nan dan an gina mutum wata rumfa ko wani daki ko kabarin sa bishiya ta tsiro a kai ko wane ne wane ne wane ne wali ne gindin ya wali mai kadan ya wali mai yan katau katau wali mai darbejiya wali mai shikenan kai ya zama wali tsakani da Allah ba tsirowar bishiya kan mutum sai ta mai da shi wali to in shi wali ne bishiya ita zo ta danne shi amma ba kowa yake gane ba a ji a tsuguna ana roƙon ba a roƙon bari ko na manzon Allah ne Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani qul ara'aytum ma tad'una min dunillah أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ce ga yamu wanda kuke kira ba Allah ba kun ara'aytum ma tad'una min dunillah wanda kuke kira ba Allah ba kai Qur'ani dadi ne shi sabo ne ko yaushe wanda kuke kira ba Allah ba yanzu duk wanda aka je aka kirawo su yau aka roke su yau Allah ne ba Allah a cikin su ba annabi a ciki ba tabi'i ba tabi'i tabi'ina aruni ma za khalaqu min al-ardi Allah ce kununa nuna mun me suka halitta malam kana da wani abin da ya fito dalla dalla sama da qur'ani ku nuna min me suka halitta annabi shirkin bis samawat ko mun yi tarayya da su ne wajen halittar samai da kasai Allah ya ce sun kiya ni ne Allahu akbar isuni bi min qabli hada aw asanatin min ilmin ku zo da wani littafi wani rubutacciyar magana ta ilimi kafin wannan qur'anin ko wani alama na ilimi ko wani gurbi na ilimi da ku gada da ya ba ku dama ku yi wannan in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi wa man adallu ba wanda yafi kowa bata mimman yad'u min dunillah irin wanda yake kiran wani ba Allah ba wa kuma an du'a'ihim ghafilun kuma su waɗanda ake kiran ba su san ma ana kiran su ba abin da yafi komai ciwo shine Allah ce wai za hushran nasu yayin da aka tashi mutane a kiyama kanu lahum a'da'an waɗannan waɗanda aka kira ɗin su ne za su zama abokanan gaba ga wanda suka kira su ya la'anu ba da ba ba sashin su ya tsine wa sashi Allah ya tsine maka ka je ka ja mun masifa ka kira ni kai ma Allah ya tsine maka na kira ka baka ansa ba ya la'anu ba da ba ba man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah Allah ce ba mu kowa irin wanda yake kiran wani ba Allah ba wanda har tashin alkiyama ba zai amsa masa ba yanzu ka dangin nan kawai nan kana cewa taimaka mun da jari taimaka mun da jari ya wani taimaka mun mata ta ba ta haihuwa ce mun an kiyama da tashi wallahi ba zai amsa maka ba in ya isa ya amsa ya tashi kansa mana akwai wani wanda yake son zaman wannan wuri zaman kabari in har zai baka wani abu kai ba kamar fi shi morewa ba kai fa yanzu da kafa za ka ci abin da ka kaga dama ka samu dama har ganga kai ke kadawa ko ba ka shi ko yana cikin ɗakin da ba window ɗakin da baya juyawa an ɗora masa itace an ɗora masa tukunya yana zaune baya zuwa ko ina ko juyi bai zai ba shine zai maka wani abu ya shiga layi hisabi da bincike amma duk da aka je ka duguna ka ce wai ya baka yau in akwai kabarin da za a roƙa fa shine kabarin annabi to annabi da kansa ya ce kada a roƙi kabarinsa tun da muku annabi ya ce maka mu roƙi sa to ma zai mu roƙi kabarin wani kayan kaɗan ya eh to shi dai ne dukan gaba ya ce kar a roƙi sa kuma ya ce kar a roƙi sa ya zama idi wurin da za a zo ana biki duk shekara la tattakhidu qabri ida haka yace a wata riwayar la tattakhidu qabri watanan yu'bad kakku riki kabari na ya zama abun bauta a wata riwaya yace la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya tsine wa yahudu da nasara don me saboda sun riki kabarrukan annabawan a matsayin masallatai kadiran Allah wata magana yahudu da nasara Allah ya tsine musu ne saboda su in annabi ya mutu sai su yi su gina masallaci a kabarinsa a wata riwaya annabi yace ittakazu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid suka riƙi kabarin annabawan su da salihan bayi suka yi ta gina masallaci a cikin kabarin kansu haka annabi ya faɗa akwai wani abin da kake nema a maka bayani karara dalla dalla sama da wannan to me yake ja mutane suke halaka su bar wannan shine bin ra'ayin wasu malamai to kakkai da ka bar ra'ayin wani in dai ba daidai ya zama shi yasa za a rarraba wani sahabbai sahabi ya ya rasulullahi suwa ya daidai ya ce waɗanda suke kan abin da nake kai wahiyar jama'a illa wahida wahiyar jama'a su ne aljama'a ahalu sunna jama'a ne ahalu sunna su ne masu bin sunnar annabi qila man hum ya rasulullah aka ce mu zala suwa ya jama'a qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi waɗanda suke addini irin nawa na yau da kuma sahabbaina kowa ya sani ahlus sunna a duniya ba wanda yake addini irin na annabi sai ahlus sunna ya yance da su ahlus sunna ne ma saboda suna bin sunnar annabi kuma an zage su ne saboda sun ce sai sun bi annabi ai ku koyi sai ku ce sai kun yi na manzon Allah ko ni irin na annabi kai ka isa kai irin na annabi a <laughs> to idan ban yi na annabi ba sai ne na wancan ka zo a baka addini na mafarki kawai wani ya je ya sha kokon su ci tuwon miyar kuka ko miyar ganye Allahu alamu ya zai ma mafarki ya ce ma kaza kaza wai wani ya kwana na waya wani masallaci wai an yi sallah su bayi wai aka ce a rufe kofa wani ya ce yana da bayani a rufe yin duka a rufe kofa mutane sun dauka ma kuɗi za a raba musu sai ya ce ya yi mafarki mafarki ya yi mafarki da ya rasulallah aka ce sallallahu alaihi wasallam aka ce sha ne ba ya ce wallahi ya yi marki da annabi ya ga annabi yana ta hada akwatunansa da kayansa ta ji karya wai yana hada akwati annabi ne ke da akwati yana hada akwatunansa da kayansa ya tattaro gaba ɗaya ya taho aka tambaye shi ya rasu ya aka yi ce shi ya baro madina ya dawo garin masoyansa saboda nan kano ana maulidi ya dawo garin masu maulidi madina ko ba sa maulidi ya tattara ya tafi wasa to shi ne wanda yake ba da labari aka ce ya kamata da an tambaye shi wannan mutumin da ya zo kano kuma a wani gida ya sauka gidan wata tari da ya sauka sai ku gaya mana sun faɗa ma ku to Allah ya kiyaye wani yaro ya faɗa ko malamin su ya dawo gida sai aka yi sallama da ya fito sai wani malamin inna wani abu sai garin nan mala wato kaga mu mu yanzu mu da muke zaune a Kano in muka je wani guri barazana ko muke mutane a ai maka yayi Kano wato irin da biyar wato da Kano kake amma ka duba irin kwabar da ake mutane a garin nan ai ka je wani ya faɗa wai kwanan nan ba ya faɗa yace ai malamin su ya dawo daga unguwa ya zo gida sai ya ji ana sallama dan kwanan maulidi ya dawo to shikenan ma yayi kwanan maulidi ya koma yana kowa ya ji ana sallama ana sallama wa yake sallama sai ya ce masa ni ne manzan Allah na dawo gidanka kenan malam a garin nan fa ake ga mutane wannan magana ta renin wayo dan ni ina ganin wannan renin wayo ne wallahi to malam ka ji wannan gashi ce wallahi a ango su aka faɗa gashi nan bai shaida ne ka ganci gashi nan bai mutu ba yana raye to jama'a shi ne muke ga mutane lokaci yayi da ya kamata mu zama mu wallahi bai kamata mu bari ana tsora mana tukwane akan kawukan mu mu mu kasa ganewa ba ce za ba ake tabbatar da mutane akan harkar maulidin na har sai a zuwa turo ma takarda kofar gida alhaji ka bani na maulidi in ka ka bayar su je za a zo maulidi su zage ka ce ka rida saboda baka mu taimakon maulidin annabi ba to wannan bai da kyau saboda son wannan falala son wannan karawar ake ake ake ake ake cutan ku kuma ya kamata ku zama wayayyu ai wani mahaukaci ya je ya hauka a wani masallaci ya je shi ma ya tashi ya ce ya ce jama'a assalamu alaikum bayan liman ya gama sallakin. kenan zuba dauka cewa mata mahaukaci bane ce wa alaikum salam bayan addu'a ya abin nan sauran su yace duk wanda yake nan gaba ɗaya na biya mai kujera maka aka ce alhamdulillah alhamdulillah an ji daɗi an ji daɗi ana ta tsarin rufe ƙofa don kar wani ya ƙaru <laughs> za a tsarin ke nis ta ga san banza na mutanen mu ko shi kenan a ah, to liman ai dole ka zai godiya to shi nan sai liman sai ya sai ce to ai jama'a za mu yi godiya Allah ya saka kuma za mu masa addu'a sai liman sai ya ce a kawo fatiha da salatu fati a kawo fatiha da salatul fati a addu'a sai shi wannan mutum sai ce to fatiha da salatul fati ma ya biya mata wato fatiha da salatul fati ma ya biya musu kujera sai mutane su ba a hara da Allah ya da wannan irin abubuwan nan wato za su za ka yi mamaki in ya faru ga mutane ma ba mu mamaki bane tunda yanzu mutum zai zo unguwa ba a san shi ba ko dai kasuwa ko sai ya kafa kujerarsa ta wa'azi ya faɗi abin da ya ga dama kuma wallahi mutane su bi shi saboda ba orientation ba wayewa na addini to an tambayi manzon Allah su waye wannan yake cewa su ne waɗanda suke kan abin da nake kai yau ku rike littafin Allah da sunnan annabi kafkaran raba wannan shine hanya dodar har gidan aljanna babu shakka akai wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم kakku zamanto cikin waɗanda suka ta saɓani a addini suka rarraba ku rike hanyar Allah wa anna hadha siratin mustaqiman fattabi'uhu wannan hanya ta ce miƙaƙƙiya ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi fa kada ku bi hanyoyi fa fa bi bikum an sabili hanyoyin nan da za su raba ku da hanyar Allah tabaraka wa ta'ala in kun yi zafani fahimta na zafin fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ku mayar da sabani zuwa ga Allah da manzon Allah duk wanda yazo yake wani abu addini ne a nema a Qur'ani duk wanda ya ce wani abu addini ne a nema hadisi shi ne ku riko da abin da Allah ya zo da shi da abin da annabi ya zo da shi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi yafi alkhairi kuma shine kyakkyawan fassara da dacewa ko za mu dakata a nan saboda ƙwarewar lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik rahim ala والسلام على رسول الله wa آله وصحبه ومن والاه wannan yana tambaya cewa idan mutum ya yi ruku'i zai yi sujada hannu zai fara kaiwa ko kuma gwiwa akwai sabanin malamai mai karfi a kai dangane da hadisan da ya zo na bayanin yaya annabi yake tafiya wajen sujada sun ce yana fara kai gwiwa sun ce yana fara kai hannu kuma yadda hadisin ya zo cikin bukhari da muslim kama dai zance mafi inganci saboda ƙurewar lokaci shine yana fara kai hannu ne hannu zai fara kaiwa yana fara kai hannu sallallahu alaihi wa sallama wannan bawan Allah shi kuma yana cewa um, malam assalamu alaikum mahaifiyata ta hana ni zuwa wurin tafsirin da kake yi ranar litinin sabuwar gandu saboda yadda unguwar take tana jin tsoro so kake yanzu na gama buga mota gidan ku kenan ba ta haƙuri ko ne sai ka mata bayani sai ta haƙuri shi zamani yadda ya zo haka ake tafiya da shi yanzu dan al'amura sun canja bai kamata mu kuma mu canja mu daina karatu ba wannan karatun shine rayuwarmu da shi muke samun karfin imani da isar da sabon Allah so ko ina ma da ka sani yanzu a duniyan nan ba wani zaman lafiya ake ba kuma duk abin da yake faruwa a ƙasar nan ko a wata ƙasa ba bi ma kasabar aidina ne abin da hannayen musu ke aikatawa ne asarar da alin suna suke a wannan shekara ko shekara guda ko shekara biyu ai ta isa mutane sun zauna ishiruwa suna buƙatar karatu gaba ɗaya ka inda za ka je akwai koya ma karatu dan bayan magarban nan da isha'i baya yiwa amma kuma ba a daina zuwa kasuwa ba ko ba a daina zuwa makaranta ba to dan me za mu daina zuwa karatu ba za mu daina yi ba saboda haka yanayi ne duniya ce ta canja karatun nan kuma kana zuwa ne don ka koyi addini ka san Allah ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani ya kamata ka samu wanda zai yi mata bayani ka taimaka wa taimaka izini ka ci gaba da zuwa don ka tsare da addininka amma in baka je ba ma wani zai ji kuma in baka je ba ma ana yin karatun kuma kai ne kake yin asara ita ma kuma din da ta hana ka tana yin asara saboda in mutum bai share masallaci ba zai na kasuwa Allah ya kiyaye ba sa'a ba kuma wata nan sai ajika kana tare da yan tsotse tsotse da yan shaye shaye to shi kuma ba abin akwai wani wanda yake da wani garanti a wata unguwar su ba ba wanda yake da shi muna tafiya ne a bisa kulawar ubangiji bismillah walajna wa bismillah kharajna da sunan Allah muka fita da sunan Allah kuma za mu shigo gida shikenan da haka halin da ake ciki ba uzuri bane na a hana wani yaro ya je karatu ko a hana wasu su je su nemi ilimi ko na ba to in haka ne me yasa ba hana ka zuwa makaranta ba me yasa ba hana ka zuwa kasuwa ba da haka ba daidai bane ba kuma muna fatan dai Allah ya yi mana ko mun faɗa muna gaya musu hatta jami'an tsaron muna gaya musu cewa barin a yi karatun a cigaba da karatun shi ke samar da zaman lafiya kuma saboda a wurin karatun ne za a yi addu'a in kowa ya aborance ya fita cikin hayyacinsa waye zai je wata addu'a amma mutane sun zo sun yi karatu za su daga hannu sai addu'a Allah ba da zaman lafiya kuna amin amin ina wata sai Allah ya karba kuma wallahi tallahi an samu zaman lafiya ne a jihar saboda albarkacin wannan yan karatukan da wa'azukan da ake yi da da'awa da malamai da suke a masallatai da roƙon Allah wallahi shine shine abin da ya saura in ba ka ba kuma a gaya mana me ya kawo zaman lafiya domin akwai wani abin da al'ummar take sama da wannan akwai wani aikin alheri da ake a ganin sama da karantar da mutane addini haka da aka ana samun zaman lafiya ne saboda wannan ta muna fatan kuma Allah ba mu zaman lafiya kuma addinin mu fa ko ana da ni dole mu koye shi cewa kan wani ya tsammana akwai wata hayaniya da za ta hana mu gane karanta addini ko a ina ko a ina malamai yanzu har kurkuku suke zuwa suna koya mutane addini ko a ina sai an yi addini ko a ina dan rayuwar ba ta da wani amfani in ba mu da addini awan jini ma da bakin ciki sai kashe ka yawa kuma dan wannan karatun da za ka zo a sati sau daya ko a sati biyu sau abin nan ko rabu ka dan samu nishadi ka ji Allah ya ce annabi ya ce ka dan samu wani nau'i na abin nan karsashi kuma a ce ka daina shi ai babu sai ka ji ka jiɗin haka Allah ya yi mana ko akaram kallawa da Allah ya hukuncin rubutu da ake a cikin masallaci daidai ne kuma daidai ba irin rubutun da ake a masallaci kuna da shi ne nan kamar yanzu irin wannan waɗannan masu zana masallaci ko masu gina masallaci suna yi da sunan ado amma ba addini ba ne kun kawo masallaci ko ka yi rubutu ka sa aya ko baka sa aya ba ko ka sa Allah ko baka sa Muhammad bane an san masallacin Allah ne sannan ba wata aya ko hadisi da ta ce a yi rubutu a cikin masallaci ko da an gani a masallacin annabi an yi wannan masu gini da waɗanda suka mulki wajen lokacin zamanin turkawa mutanen turkiya su kuma san addini suke da shi amma ba ilimi dan akwai zamanin da su suka mulki ƙasar gabaki ɗaya a track to tun a lokacinsu ne suka cike masallacin annabi da na ka'aba din nan duk da rubutun ayoyi to daga baya ne ma ana rubutun ana gyarawa ana dan cirewa aslan ma bid'a ne cikin bidiyoyi bid'a ne cikin bidiyoyi haka malamai suka faɗa dan nesa dan wani zai dauka addini ne har ma a ga masallacin da ba a yi ba ba a yi daidai ba kuma wani lokacin yana daukan hankalin masu sallah idan mutum yana sallah yana yana ka ga ya dauki hankali so masallaci ba a so a yi duk wani kwalliya ma wannan duk da ake duk bai halatta ba dan akwai malaman da suke magana sosai manzon Allah ma faɗa hadisi ingantacce ce ma umirtu bi tashyidil masajid ni ba amurce ni da kalkale masallaci ai masa ado a rate wancan a wancan fitila mai ƴaƴan gwal mai waye duk ba ya masallaci amma a tsaftace shi a sa masa tiles a masa tanci mai kyau da ba zai lalace ba a gyara shi don tsaftace shi wani abu ne mai kyau amma wani kwalliya a zana wancan a makala wannan duk yana cikin abubuwan da suke ba addini ba ne Ko yi haƙuri an ga ɗazu muka yi karatu muka faɗi laifin wasu haka ne da haka ina kira da kwamitin masallaci in Allah ya sa an samu dama nan gaban za a sake fenti to ba sai an maimaita ba kuma tunda karatu ya zo saboda yanzu in an zo an tambaye liman masallacin nan wace kai wannan Muhammadu ko Allah mai zaka wani masallaci ya ce akaram kallahu yau ba za ka tashi a gurin nan ba sai ka bani aya ko hadisi da ya ce ai wannan ba da shi a ya ado ne kwalliya to annabi ya hana ado da kwalliya a masallaci wanda ya ce a masallacin makka da madina masallacin makka da madina ba hujja ne. dan ba malamai ke gudanar da shi ba masu mulki ne ke gudanar da shi su kuma an yi musu magana suka ce saboda wuri ne na duniya kowa yana zuwa in ba abin nan mutane za su ce an wulakanta masallacin annabi an yi kaza an yi kaza da sauransu amma hakikanin zance kwalliya da ado a masallaci bid'a ne wannan shine gaskiyar magana amma ba ku hakuri in zan ku kuka gayyato ni kuma nan shine adalci ma an kawo laifin wani kai maka bazina ka saboda ko wani zai samu kuɗi a cikin ku nan gaba zai gina masallaci kai ya je ta wahala kansa an Allahu la ilaha illa huwa wani ma sai da aka rubuta Qur'anin gaba ɗaya aka sauke a masallacin ya nemo masu rubutun shirkiya kana rubutu aka rubuce nan izu talatin can izu ashirin can izu talatin can izu abu shi alhamdulillah masallaci na qur'ani ne izu sittin a ciki a cikin to ya wanda ya saka wannan yaron ya ce shi yana so ya haddace alkur'ani yanzu kuma yana suratun nisa'i malam ya ce na ga malam akwai saura da yawa ya zan yi <laughs> ba ko ba ai yanda ka haddace suratun nisa'i nan haka za ka haddace saura ba abin da ya fi qur'ani saukin ah, yanzu ba watakila kana firamare ba ko wai sai ka gama primary ka zo ka shiga jiniya ko ka gama jiniya ka shiga secondary senior ka gama senior ka shiga jami'a ka gama jami'a ka je ka yi service ka gama wannan ka tafi masters daga nan ka tafi wannan phd daga nan ka je ka nemi aiki ko waye wannan long term ne amma kowannen mu ya yaje daga firamare nan dole sai ya dira ya je jami'a amma wannan baya ganin nisansa sai wannan qur'ani da in ka zauna wannan qur'ani in ka zauna fa a shekara ɗaya zaka iya haddace shi duk wanda ya zauna ya sa karatun qur'ani a gaba yana yi kullum bi shi a shekara ɗaya zai haddace shi kai malamai ma cewa suka yi inda kullum za ka yi hadda qur'ani to insha Allah tabaraka wa ta'ala a wata shida za ka iya haddace shi tas sai muraji a kawai kullum za ka buɗe shafi ɗaya ka haddace kullum kullum za ka buɗe shafi ɗaya ka haddace shi wata shida ya yawa ka kammala sai ka ta maraja to me ma zai baka tsoro wanda yara yan mata ma yanzu kafin su yi aure suna haddace qur'ani ba ka dage kawai surutai da kake haddacewa ya fi ayoyin qur'ani ko ba ka bane da haka ni ina maka albishir za ka samu rayuwa mai daɗi za ka samu saitin ƙwaƙwalwa kuma Allah zai albarka a gidanku gaba ɗaya ba ma kai ba fa saboda albarkacin mahadatan Qur'ani na gaya wani bawan Allah ɗan boko ne ƴaƴansa duk boko suke gaba ɗaya in sun tashi makaranta tura su makarantar boko yana da kyau a je a yi dan a yi shi ma a zo a taimaki addini ta bangaren da aka samu nace amma yanzu cikin yaran nan naka ka baraka ba da Allah zakka guda ɗaya ba wani kuma ka sa shi ya karanta Islamic studies da Arabic haka ya zama ustaz din gidan in sun fandare ya dawo da su amma ka tattara yaran gaba ɗaya bakwai takwas kowa ya tashi wannan injiniyar wannan medicine wannan lauya wannan wani ne gaba ɗaya duk da su ba wanda ka tura ya je karanto addini yanzu ba ka so a ce a gidanka an samu malami wallahi yana so so ai baka saita ba shi ka hore masa hanya ka sauƙaƙa wa ka sai shi makarantar qur'ani mai ƙwari. hakan kuma wallahi ya yawa wani yaro cikin yaran ya ba shi ra'ayin ya karɓi ra'ayin yaron tun bai kai bai wuce waɗannan ba ya haddace qur'ani tun kafin ya shiga sakandare ya haddace qur'ani ya je sakandare yana qur'ani ya zama to Allah ya madaukin sarki ya ba shi kwakwalwa mai fahimta kuma yana nan yaron insha Allah ta'ala zai zo gaji gida kuma yanzu ba wanda ake respecting a gidan irinsa kuma shi ne karami sai yana da kyau ga iyaye da Allah ko ku maza ko mata sai ka wari wani kuma ka ɗora shi akan hanyar duk muna son wakilci mu samu likitoci ne muna so mu samu injiniyoyi muna so mu samu lauyoyi muna so mu samu wakilci ba mu son a zo wani guri da ba mu da wakilci mu samu yan kasuwa muna so mu samu manoma muna so mu samu masu bude shago a unguwa muna so mu samu malaman makaranta muna so mu samu waye ne muna so to kuma muna so mu samu malamai ma da limamai kuma ya za mu zo mu ta tura yaran wasu na karatu mu kuma ba mu da malami a unguwarmu kuma ba mu da malami a cikin yayanmu ya yi daidai shi ilimin addini ba da mutuncin da za a iya waran wani a ya je karanta kuma yadda ake tafiya kasar waje a je a yi karatu haka kuma akwai kasashen da kuma ana zuwa a koyo karatun addini kuma digiri digiri har doctor har professor har komai akwai abin alheri da yace yau a ce danka ne yake yake yaka addini a gari yana da'awa yana karantarwa kana kwance a kabari ana kai ma lada saboda ka ni ina wa albishir yaron nan ka ci gaba kai ta fafata kullum ka ware kawai bayan sallah asubai ba za ka yi bacci ba sai karfe bakwai lokacin da za ka tafi makaranta ka yi wanka ka tafi kullum in kai asuba ka rinka hadda ina maka albishir zuwa wannan lokaci za ka zo kana cewa kaza in ka samu lokaci da daddare ka haƙura da bacci karfe uku da rabi karfe hudu ka ta fafatawa nan da nan za ka niƙar da shi gaba ɗaya za ka shigar da shi kullum kana buɗe shafi kana gaba shafi kana gaba kuma ka kulla alaƙa da masu karatun ƙur'ani din amma masu aƙida yau akan kaje ka fada hannun waɗanda ga su gasu nan to waɗannan dai ban sani ba sai dai ku haƙuri saboda lokaci kun ga ku matsalar ku anguwar ku kuke ni kuma ne yanzu a ƙarshen garin nan fa nake ta yamma ko ba ka bane ba to da zamu fa sai biyu ke ko ko da ke akwai yan rijiyar zaki da da ga sunan tambayoyin guda biyu suka saura abin nan insha Allah saboda yanayin dare lokaci yayi kuma saboda abin ne lokacin ya canja ne magarba ma da wadda shi samu kawaka abin abinda muka faɗa na dai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa Allah mai da kowa gidan shi lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk